اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين yanzu kwa rika bauta ma gunkinku ba'alu ku bar bauta wa Allah wanda shine mafi kyautatawar masu halitta